Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara haska fitila kan rahotannin cin zarafi da tashin hankali tsakanin iyali. Lamari na baya-bayan nan shine abin da ya faru a jihar Daja. Kamar yadda muka alkawalta, mun gayyaci masu ruwa da tsaki da nufin neman hanyar shawo kan wannan matsala. Mustapha Nasiru Batsari wanda ya kasance idan mu a jihar Niger yana bin diddigin wannan lamari na Batsari gare ka. idan masu saurare ba su manta ba makonni biyu da suka gabata an samu wata kishiya da zargin kashe kishiyarta saboda wasu matsaloli da ake ganin sun shafi kishi sannan bayan mako guda kuma aka samu wani magidanci ya kashe matarsa saboda wata takaddama ta zamantakewar iyali dukkaninsu dai a nan jihar Niger. To kwatsam kuma a cikin wannan mako da muke ciki sai gashi an samu wani saurayi ko kuma matashi ya kashe limamin garinsu wato limamin garin inagi saboda zargi cewa limamin yana tare da matarsa ko kuma ya kama shi da matarsa to akan wayannan dalilai ne muka gayyato waɗannan mahimman mutane waɗanda ke da ruwa da tsaki akan zamantakewa na iyali da kuma sanayyar halayya ta dan adam sunana hadiza nura alfa ni lawyer ce ina tare da baba waziri anko ina kuma aiki tare da rapa bi ma'ana women's rights advancement and protection alternative muna kare hakkokin mata da ya kai ga zamantakewan aure haƙƙin yara da makamatansu sunana muhammad sayidu esu ni ne convener na youth lead nigeria kungiya ne na da ke wakiltar matasa akan a yi kwarai a sunana bello barau sharif da aka fi sana da bibi sharif ina shugaban haɗaɗɗen kungiyar matasa na ƙasa baki ɗaya a reshen jihar Naija. To bari mu fara da kai Bibi Sharif. Da farko me za ka ci game da waɗannan matsaloli da suka taso a nan jihar Naija? Wannan abu da ke ta faruwa a ƙasa baki ɗaya musamman jihar Naija ɗan kwanakin nan abu ne mai damuwa kwarai da kuma susa rai musamman ganin irin al'adu namu da kuma addini da muke muke koyi a kan shi da sanadiyan irin wayannan abubuwan zamu ce addinin bai hana shi ba al'ada kuma bai hana shi ba so abu ne da yake yana da damuwa kwarai da gaske wanda kuma ya dace a hada karfi da karfi ga duk masu ruwa da tsaki musamman iyaye da shugabannin al'umma da masarautan gargajiya da masu addinai da mu kuma karan kan matasa mu ga yadda ya kamata kowa ya nashi bangaren ya kawo sauƙin wannan wannan lamari abu ne mai damuwa kwarai da gaske wani abu ne kuma da yana da nasaba da dama da yawa ina gan kila a cikin tafiyan zamu duba wa'annan abubuwan da ke kawo shi amma dai abu ne mai damuwa kwayo da gaske muka dawo wurin ka a yatsu me zaka ce game da wannan matsala shimfiɗar ka ta farko a cikin wannan tattaunawa in ka duba abubuwan da ke faruwa a kwanakin nan a jihar Niger kuma ba Niger kaɗai ba a Najeriya ga baki ɗaya na wannan matsalan da muke samu na zamantakewa na iyalai da Mm, masu gidansu da wayansu a waje ya nuna cewa an samu abin da bature ke kira disconnect na zamantakewa na kullum iyaye ne da muka samu bayan da aka samu duniyan da muke aka haife mu bane yanzu nan duniya ta canza muna duniyan yanan gizo da kafin ma yara su yi aure sun fara ganin wani sabubuwan da ke faruwa kuma iyaye kuma ba su ɗaukar lokaci su tarbiyyar da yaransu kafin ma ya auren don yaro ne ya gama sakandare ba maki ya yi sakandare ne a boarding school ya je university ya dawo bai san komai ba ya san cewa rayuwa dai ga nan dai kuma sai daga university sai samu miji mm. yana aure sai ga ba iya tabbatar da su akan aladunmu na gargajiyan nan ba shi yasa abubuwan da ke faruwa kenan kullum a makatakin abubuwan nan eh, bari mu dawo a barista kin ga matsalolin nan yawanci ya fi shakuwar ku mata waɗanda suka fada cikin wannan hadari mata ne ma duk aka kashe me za ki ce game da wannan al'amari to na farko ni dai a ganina ba komai bane tushen wannan matsala shine rashin haƙuri haƙuri ba haƙuri kawai na zamantakewa ba haƙuri ka ga abu kana so ba ka da ƙarfin shi ba za ka sa ma zuciyanka dangana ka ce tun da ba ka da shi ta hanyar tsakani da Allah ka yi ka haƙura haƙuri na zamantakewan aure mata da miji ana samun saɓani iyayenmu da kakanninmu sun same su amma ba a ji kansu ba wasu ma an ji kansu amma bai kai ga ana raba mutum da ran shi ba me ya kawo haka a zamanin mu rashin haƙuri ne kowa ya sa ra'ayi a gaba sai abin da shi yake so da shi za a yi aiki kuma kaga Allah ya yi mu duniya guda kowa da nashi ra'ayin to in kowa ya ce zai yi aiki da wannan ra'ayin nashi ai kaga da matsala in muka duba ko wannan ta'addanci da ake samun matsalan shi a duniya yanzu ba komai bane ra'ayi kowa ya sa in ba haka ne ba kai in abu bai yi maka ba sai kai wanda ta yi maka ka ban ma wani shi ma yi wanda ya yi mishi Allah kaɗai ya san me yake zuciyan kowa sai a yi ma kowa hisabi tsakanin shi da Allah amma kowa ya ce abin da yake so da shi za a yi aiki sai ka ga mutum kuma ya kasa haƙurin ya ga wani yana yanda shi wannan yake so lalle lalle ya dawo ya yi yanda shi yake so ai kaga ba za a zauna lafiya ba ko da dabbobi ne kake kiwon su ka ce su yi haka ba su yi ba ai kai ka dai faɗa ne su da za su yi aikata aikin su san yanda zai yi musu da sauƙi yanda zai yi musu da sauƙin ne za su yi aiki da shi ba a kan yanda kai ka ce ba so dole ana yi shugaba yana haƙuri na ƙasa shi ma yana haƙuri sai ka ga an ɗunguma an zauna lafiya amma kowa ya ce zai aiki da ra'ayin shi gaskiya ba ba mu kai ko ina a samu matsala ba bibi sharif wasu na ganin kamar kuma maza kuna da laifi wajen kawo haddasana ko kuma haɗa irin wannan rikici a zamantakewar iyali a me za ka ce game da masu irin wannan tunani malam ba tsari gaskiya mu maza muna da namu kwarai da gaske kamar yadda su matan suna da nasu bangare na mata na farko shine haƙuri kamar yadda ta bayani da kuma son kai na shigowa ciki da kuma rashin amfani da addini saboda yawancin matan da muke aure zaka ga a gidansu za su ga akwai mace daya akwai biyu sun ga iyayen su yi wannan abu kuma sun san addini ya amince da wannan abu so in kin zo kin yi aure mijinki ya ce zai kara bai kamata ya zama to sabon abu ba saboda kin tashi kin gan shi kuma addini ya gaya maki akwai shi to amma saboda san zuciya sai ta fujire shi ta tambata ta maganin wannan abu ta jin wannan abu ba kamar akan ka aka fara shi na bangare na su kenan su mu kuma namu mazajen na farko kaga akwai yanda ma aka tsara neman auren so da yawa ba mu sa gaskiya a ciki sannan kuma kafin ma a yi auren ko kuma ana cikin jin daɗin aure ana yin wasu alƙawura da za ga an zo an saba su a lokacin da mutum ke neman yariya zai ta gaya mata cewa in ya aure ta ba zai ƙara mata kowa ba ita ne na farko ita ne sai mutuwa sai bayan an zo auren shekara biyu shekara kuma sai samu ra'ayin ciwon zai ƙara maimakon ma ya fito kuma ƙarar ya gaya mata sai ka ga ya kuma koma yana ta baboye abu nuku-nuku maimakon yin ta daga bakin shi ta koma tana kuma ji a bakin jama'a waje kaga irin wannan abubuwan dole ya kawo ya kawo damuwa abu na uku kuma shine rashin adalci tsakanin mazan in an yi auren din da ka aje mata ɗaya biyu ya kamata kasancewan wajibi ne akan ka ka kamanta adalci na gaskiya sai ka ga saboda an yi amarya zumudin amarya na kanka ka ta abubuwa na baka so ka saurari maganar uwar gidan baka ma so ka ji abin da take so ta gaya maka saboda tunanin ka kawai kai yanzu kai amarya to ita ma abu ne da lokacin da wacce take amarya kwana ka ma zo to ita ma uwar gida lokacin ta wuce to yana da kyau gaskiya maza mu ji tsoron Allah ba Allah ya ba da dama a iya a ƙara wannan abu amma akwai ka'idodi da ya ce a yi kafin a ƙara akwai sharuɗa da shingiya da ya kamata a ce sai ka iya shirfiɗa bin waɗannan ƙa'idodi kafin ka yi maganar ƙarawa ya ba mu uzurin cewa in ba ka iya yin adalci to kaga yin ma biyun uku bai ma ko taso ba su kuma mata su dinga sarfafa ma zuciyarsu a sassauci san cewa wannan aure da ake abu ne na addini ba dun namijin kake ba a'a dun Allah kake yi idan ya zamanto ana kawo sassauci ana ba zuciya hakuri shine ko za mu samu sauki cikin wannan lamari to mallam yatsu kaga ku ne ke fafutukar ganin matasa sun yi abin da ya dace ko kuma abu mai kyau a wayannan abubuwa da suka faru a jihar Niger duk matasa ne ita wannan wadda ta kashe kishiyarta shekarunta 24 wannan ma wanda ya kashe matarsa a karamar hukumar rafi shekarun shi ashirin wannan ma wanda ya kashe limami shi ma duka tsan tsakanin ashirin da biyar ne zuwa talatin kana gani kun samu karancin wayar da kan matasan nan ne ko ko ne ne matsala ko za zaka ce game da wannan al'amari To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin abin da Malam Sa'idu Itu ke gani ya janyo wannan lamari. kafin na madadin bakin namu alhaji bello sharif shugaban kungiyar matasan najeriya reshen jihar naija da muhammad sa'idu esu shugaban kungiyar inganta rayuwar matasa na jihar naija sai kuma barista hadiza nura alfa lauya da ke kungiyar kare hakkokin mata rafa a jihar naija Sai kuma wakilin namu Mustapha Nasir Batsari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu.